DW Duniya mai yayi. To jama'a masu mu Abdulrahim Hassan ne zan kasance da ku a cikin wannan sabon shiri na Duniya mai yayi. Salwantar rayukan mutane akalla miliyan ashirin na cikin manyan batutuwa da ke shiga sahun gaba a cikin tarihin yakin duniya na farko shekaru ɗari da suka gabata. An kiyasta sama da sojoji da fararen hula miliyan biyu ne suka mutu daga nahiyar Afirka. irin tabar gaza da asarar rayuka da salwantar dimbin dukiya da aka yi a wancan zamani na yakin duniya na farko yasa shugabannin duniya na wannan zamani suka yi gamin gambiza a birnin paris domin yin tuni da halin da yakin ya jefa duniya a wancan zamani tare da neman sabbin dabaru na hana aukuwar haka nan gaba shirin zai kuma duba rawar da nahiyar afirka ta taka a yakin duniya na farko juna manufar mu nan da mutan gana zama na mutunci da lumana. Tumadilla. wannan dai alamun amon harbin bindigogi kenan na karshe a ranar 11 ga watan 11 da misalin karfe 11 safe a shekara ta 1918 harsasan ƙarshe da ya kawo ƙarshen zub da jinin miliyoyin jama'a sakamakon yaƙi na ba ji ba gani da ke zama yaƙi mafi muni da duniya ta tsinci kanta tsawon shekaru hudu ana gubza yaƙi a shekara ta hudu, kawancin kasashen jamus da faransa suka ja daga inda aka kesta mutane dubu shida ne ke mutuwa kowace rana sanadiyar gubza kazamin fada tsakanin bangarorin biyu da ke yaƙi akan mulkin mallaka to ganin irin asarar da dukkanin bangarorin biyu suka yi tare da shafawa sauran kasashen duniya kashin kaji ya sa shugabannin kasashen duniya sama da 60 da ke jan zarensu a wannan zamani suka halarci taron cika shekaru 100 cif bayan yakin duniya na farko da ya kashe miliyoyin jama'a shugaban kasar faransa emmanuel macron ya gabatar da jawabinsa a ranar 11 ga watan nuwamba nan da muke ciki Le monde dans lequel nous vivons est fragilisé par des crises qui déstabilisent nos sociétés. Duniyar da muke ciki na cikin rudani da tashe-tashen hankula da ke lalata zamantakewar zamantakewarmu. Akwai matsaloli da suka shafi tattalin arziki da sauyin yanayi, haɗawa da ƙalubalen bakin haure. Muna cikin fargabar sake faɗawa cikin hatsari a kowane lokaci. Ga ta'addanci ga ƙaruwar nau'ikan guba da kutsen yanar gizo. A gefe guda, muna cike da fargabar dawowar yanayin kyamar baki da tsantsar kishin ƙasa da kuma son kai. ga tsatsaurar aƙida da dai sauransu gudun afkuwar waɗannan barazana ya sa muke son cimma yunƙurin samar da zaman lafiya na paris da zai rika haɗa kan shugabanni a kowace shekara nous avons voulu organiser ce forum de paris sur la paix qui a vocation à se reproduire chaque année to bayan shafi akalla kwanaki dubu ɗaya da kusan kwanaki biyar ana gwabza kazamin faɗa. daga ƙarshe dai kawancin ƙasashe da jamus ke jagoranta ya yi saranda tare da rattaba hannu kan yarjejeniyar kawo ƙarshen yaƙin duniya na farko to sai dai kwanaki biyu kafin ranar amincewa da tsagaita buɗe wuta sojojin ƙasar jamus sun kawo ƙarshen mulkin daular sarakunan ƙasar da ke ƙarƙashin jagorancin sarkin sarakuna guillaume na biyu daga nan ne kuma philip shidema na jam'iyyar social democrat ya yi amfani da wannan dama inda nan take kaddamar da jamhuriya tare da mika mulki a hannun farar hula. yace ce ya ku ma'aikata da sojoji waɗannan shekaru hudu na yaƙi sun kasance mana babban bala'i. To amma ku sani daga yanzu ya kawo ƙarshe. Sai dai mun san za mu kwashe shekaru muna jin raɗaɗin talauci da damuwar da wannan yaƙi ya aifar mana. Sabuwar gwamnati za ta mayar da hankali ga samar da zaman lafiya da sake gina ƙasa. kuma kowa ya fahimci cewa akwai jan aiki a gabanmu. To sai dai ko bayan yakin duniya na farko Jamus da sauran kasashen Turai sun fuskanci cikas na sake gina kasashensu. Sakamakon yadda yakin ya dagargaza rukunin matasa da dama. To ko waɗanne irin cikas da koma ba yakin duniya na farko ya haifar da ke shafan karnin da muke ciki? Waɗanda suka samu nasara sun kirkiro tsari ƙarƙashin taron Versailles faransa birtaniya da amurka suka ɗauki mahimman matakai sun tsara sabbin iyakoki ga turai afirka da gabas da tsakiya amma waɗanda aka ci yaƙi sun ji ba a kyauta musu ba haka jamus sun yi zanga-zanga domin nuna takaici makudan kudaden da jamus za ta biya saboda asarar da ta janyo na yakin domin nuna takaici da rage yawan sojoji sannan da rasa wasu sassan jamus kimanin kashi goma cikin ɗari na yankuna shugaba woodrow wilson na amurka yana da ra'ayi kan tabbatar da zaman lafiya ya jagoranci kafa kungiyar tuntuɓa ta ƙasashe wadda yau ta zama majalisar ɗinkin duniya amma ya rasa goyon baya tsakanin jigajigansa amurka ba ta shiga ba haka ya karya lagon kungiyar tun farko tare da yarjejeniyar basal waɗanda suka yi nasara sun nemi tabbatar da zaman lafiya tsarin ya gaza talauci da fusata na waɗanda aka yi galba sun jawo yiwuwar sabon yaƙi a 'yan shekaru rashin gamsuwa daga jamusawa ya janyo adolf fitila ya samu madafun iko ɗan kama karya yana da manufa kawar da sakamakon yarjejeniyar zaman lafiyar alif ɗari tara goma sha takwas wajen ƙaddamar da sabon yaƙi domin haka yaƙin duniya na farko ya zama bala'in ƙarni na ashirin wanda ya zama sassalar samun wani babban yaƙi. Tumadilla, tasirin rundunar soji da makamai masu sarrafa kansu daidai da zamani da matsanancin kishin ƙasa da irin ƙawance da ƙasashen duniya suka ƙulla. hada da rige-rigen mulkin mallaka na kasashen duniya na cikin umul abaisi na baya-bayan nan da ya haddasa yakin duniya na farko to kowace rawa nahiyar afirka ta taka a yakin duniya na farko da aka yi shekaru hudu ana gwabzawa kasar faransa ta ɗibi sojoji da yawa na afirka fiye da sauran tura mulkin mallaka inda ta ɗibi sojoji dubu ɗari da hamsin daga ƙasashe yammaci da kuma arewacin nahiyar afirka zuwa turai don yakar jamusawa an yi ma dai amfani da sojojin na afirka a cikin nahiyar su a yanzu haka ma dai kasar faransa na ambatar mayakan kasar senegal saboda sun taimaka wajen raba jamus da kasar togo su ma 'yan birtaniya sun samu taimakon sojojin afirka har izuwa 1918 wajen yakar jamusawa bayan ma dai ga yakin 'yan afirka sun yi aiki a matsayin 'yan scout da dako da dafa abinci jamusawa ma ba a bar su a baya ba wajen amfani da afirka a tanzania tsohon yankin gabashin afirka mallakin jamus dubban mutane ne aka tilasawa samun horon soja ma'aikata da dama sun salwanta mutane da yawa sun yi fama da yunwa tattalin arzikin kasar kuma ya ja baya a sakamakon haka a gabashin afirka kusan mutane miliyan ɗaya sun mutu yakin duniya na farko ya canza taswirar afirka jamusawa sun rasa kasashe da suka yi wa mulkin mallaka irin su tanzania da kamaru da togo da kuma namibia waɗanda faransa da ingila suka ɗauka matsayin ganima kuma har yanzu waɗannan ƙasashe na fuskantar ƙalubale. To bayan kammala daidaito da ya kawo ƙarshen yakin duniya na farko a shekarun 1918 an tilasta a ƙasar Jamus biyan wasu kuɗaɗen diyar ƙasashen da yakin ya rugurguza baya ga rabata da wasu ƙasashen Afirka da wasu ƙasashen da ta mulkin mallaka. Malam Ahmadu masanin tarihi ne a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar. Ya kuma yi ƙarin haske akan yadda yake ganin darussan da yakin duniya na farko ya bari ga wannan zamani. Darasin da aka shi shine wato musamman da Afirka ta mutane can sun gano cewa holin mutum nan da nasara da yake gallaza mutane da yaƙi zo ashe shi ma mutum ne kamar kowa yana mutuwa don aka kawo karshen yaƙi aka dawo suka ce ah, a muwa mai raba tun da haka ne an ga kawai mutum ne kamar mu ba kowa ne sai zamanto kawai aka fara ta da ƙarfi nan da can duka abin ya dagule mishi bayan wannan yaƙi ƙasashen da suka suke ƙarƙashin mulkin mallaka ta jamus an rarraba su tsakanin ingila da faransa da belgium da portugal haka matakin tilasta jamus biyan diya da kwace yankunan da take iko da su Karkashin yarjejeniyar Versailles da aka cimma a ƙarshen yakin duniya na farko ya haifar da wani sabon kishin ƙasa inda nan take aka fara ganin tasirin mutane irin su Adolf Hitler na ƙasar Jamus wanda ya bullo da sabbin tsarin cin zarafin al'umma a matsayin ɗaukar fansa. abinda ma ya kai ga haddasa yakin duniya na biyu shekaru 21 bayan yakin duniya na farko inda nan ma dai aka samu asarar rayukan akalla mutane miliyan 60 gano yankin ya ashabi gwarza ne babu da ifi sun tabbata yancin su da ƙarfi